Bismillahi Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. A cikin ido ake tsauriya. kashi na 27. Labarin komai ta bata hamuri aljina da suka ji, mama sai salati take har a da ta gama magana. Sannan ta ce yanzu ina amal din. Tana gida momi. Amma Rahina bai kamata ki tafi ki bai ɗan uwarki ba, ba za ta ji daɗi ba. mama har fa akwatin gawar da suka saka addamin gani mafus ya gana kasa sukuni kawai sai ya dawo da ni gida idan ya dawo ki koma ai amsa za ta buƙaci ganin ki a kusa da ita ki koma ni ma insha Allah nan da sati guda na kammala umara na dawo dan har na zabo in ga amal to kenan mama insha Allah zan koma ta fita sanyaye sannan suka sallama ta kashe Jimin duro kofa ya saka ta kura gurin ido, mayar ya shigo hannun sarki da leda katuwa baka. A sayar ya ajiye, doktor ya shigo, ya fita yana zama kusa da inda amal ɗin take kwance. bayan ya shigo ya duba ta yi mata allura suna ɗan hira da mahir ta yi bacci allura ne mata saboda kwakwalwarta ta samu hutu ni ma na ji daɗin haka don tun da ta ƙi ta yi bacci ya kamata ne ka kai ta asibiti a duba ta sosai zuwa gobe zan shigo insha Allah to kenan Allah ya kai mu gobe amin ya rabi. sallama suka yi sannan ya tafi shuko ya kura wa amal ido ta ya ɗago ya kisin sannan ya kura wa fuskarta take da ɗan kumbura ido ina matuƙar ƙaunar ki amal ba zan iya rayuwa kowace mace in ya ba ke ba kalanta ya ƙara yi sannan ya murmushi beauty beauty haka dai ta surutan shi kaɗai Zariya. tare da mafi suka fito daga mota suka tsaya gidan anti don ya ce yana so ya ga afnan kafin ya wuce kano kallon shi mafi sai ya ce to ka nutsu ka san fa dole su razana kamar yadda mu muka razana murmushi sannan ya ce ai na san dole su razana amma abin yana matuƙar bani mamaki wallahi ai da mamaki ni kaina ban gama mamaki ba mu shiga ko oke jafar din ne ya gaba shigo mafi sai na fiye da shi har cikin falon mai aiki da ta musu iso ita ce ya jira ta kira musu hajiya har za ta wuce afnan ta fito daga kicin da plate a hannunta yau afnan ki kira masa hajiya oke baki ne eh ga su zaune a falo jafar ne muke tsaye na kallanta ta girma sosai ta zama yar budurwa na yi ninku ta furta tana kallon su zonin afnan jafar ya faɗa yana kallanta cikin girmamawa ta sa gabansa ta durƙusa har ƙasa ba ki gane ni ba kai da kiɗa alama e to je ki kira anti ita za ta gane ni mikiwa ta sanan ta wuce kallon mafuzi ya ce ya ta ce tana shekara shida na tafi a kwana biyar da ni ga ta ƙara shekara biyar kenan yanzu inda na yi daidai shekarun da goma sha ɗaya gaskiya wannan abu da mamaki fa ta yaya hakan za ta faru ai da ma an ce tsafi gaskiya mai shi haka ne kam ga zahiri dai na gani warai kuwa fitowa ta ce ta saka suka yi shiru inna lillahi wa inna ilahi raji'un wa nake gani kamar Jafar ni ne anti Jafar da gaske kai ne ni ne lahu, wa ni'mal wakil ta fita gami da karasuwa gaban shi taba shi sannan sanan ta ce tabbas kai ne ba fatalwa ba ta furta tare da juyawa ta kalla afnan da ke zaune afnan ki gane shi ba kai da gida alamar e eh, dadin ki ne fa dadi na eh, shi ne. hannu afnan ta saka tana rufe fuska ki je gurin dadin ki da sauri ta sa gaban shi shi kuma sosai ya rungume ta a jikin shi yana faɗin kin girma kin fara kunya ko ai ni mahaifinki ne babu kunyar da zaki je ko baki misin dina ba na yi misin ɗinka sosai dadi na amma alhamdulillah tun da ka dawo ni ma na yi farin ciki da ganin ki a kyakkyawa ta zama suka ita kuma afnan tana daga gefen ta jingina jikinta da shi bai ɓoye wa anti komai ba aje zuciya ta suke ta ce amma Jafar bai saba baka faɗa mana za ka yi tafiyar ba Jafar mu ba cewa aka yi kayi accident an nemi gawa kuma an rasa mota ta kone kurmus haka aka ce wa mahirma aljanu da ma ai haka suke kuma yanzu ma dole sai miƙe tsaye mu nema muku maganin su domin kun taɓo su akwai hatsari to anti yau nake san na kuma Kano Zarina ta zo kuwa eh tana yawan zuwa ai sati biyu da suka wuce ma ta zo sai dai labari mara daɗi Jafar wani labari kenan Shiru ta danyi hasiri ce, ta dan Allah ki faɗa min gaskiya." Jafar an saka wa zainabi biki don bai fi sati uku ya rage ba. What? Ya furta cikin tashin hankali. Tun yi tunanin karasa Jafar don Zarina na ta yi maka ta gaba. Kai, anti menene ke faruwa haka? Ina lillahi wa ina ilai rajo. Jafar ya furta cikin tashin hankali. Mafuskan lansa ya ce, Kar ka damu, ai ba daura ba." Kuma ko da an ɗaura to za ta zaɓi wanda take zuwa tsakanin ku Amma yanzu dole in je Katsina. A yammacin nan ba zai yiwu ba. Kuma ai ba kai kaɗai bane ya kamata ka je. Yanzu dole sai mun kira 'yan uwanka an faɗa min sannan a shirya a je Katsina. an dan Allah yanzu ya za a kowa ya mi ka bari ka huta sanan na kira ta a waya amma kai da sauka ku kenan to shikenan anti ya kalli mafus ce to sai dai ka koma daga nan tunda zuwa na Kano ba yau ba to shikenan ya farta zai miƙe Jafar ya saurin rike shi a'a ka bari ka ci abinci ka huta tukunna a'a gaskiya ni kam gara na tafi kaga yamma ta yi to shikenan bari na raka ka bakin mota har sai da mafus ya tafi sannan Jafar ya dawo cikin gidan Hira suka yi sosai da Afnan, an ta abinci suka ci tare da Afnan, sannan ya tashi shiga ɗakin da in ya zo nan yake zama. ɗakin kuwa a gyara yake tas sai da yawan kayan shirya da labiya kawai zira ya kwanta aikwata na bacci ya awon gaba da shi kaduna state a hankali ta buɗe idanun da ta ji san mata nauyi ta miƙe zaune a hankali sai da ta yi miƙa sannan ta fita a hankali take soke takunta har ta ƙarasa falon ganin babu kowa ne saka ta juya kawai ta tsingaye muryar mahir me yake bukata sun fi ta kai ta ƙasa ta ce komai ba shi kuma ya ƙara ƙaraso tare da zama ya nuna mata kusa da shi ya ce ki zauna beauty zama dai kamar yadda ya umarta me yasa kika zama saliha wanda ya ta kalle shi ta ce beauty a sanye ta farta shi kuma ya riƙo hannunta ji da wani iri amma dai ta kasa janyewa me kike bukata ki faɗa min dan Allah ki yi min magana kallon shi ta sake yi sannan ta ce babu komai na ga kuna tsoro na ne ba tsoron ki nake ba aikin ko da suka tsorata ni ban tsorata ba murmushi ta sanan ta ce ka ƙara kyau sauki kanta ta yi ƙasa shi kuma ya ɗago haɓata da hannu duk da ba kallon shi take ba amma shi kallon ta yake kin sadaukar da rayuwarki a kaina bisa yasa kika yi haka amal saboda ina son ka ta furta gami da jan dogon numfashi amal soyayya da nake miki ita ce ta saka na kasa zama da kowa sai ki ina son ki so misaltuwa amal dan Allah kada ki guje ni please ina tare da kai mahir kuma zan iya komai saboda kai beauty amma bana so ki ƙara sayar da ranki saboda ni kallon shi dai ta dan ɓata rai ta ce kana nufin zan zauna ina ganin ka a hakan baka in har da yadda zan iya to zan yi dan ganin na ceto rayuwarka to ta yake ka sani kuma ya aka yi hakuka tafi da Jafar labarin mai tsayi ne ka shirya na baka na shirya amma dai mu je ɗaki na yanda kokin fara ba za a katse mu ba dan waro ido ta kafin ta ce kawai sai in tashin wani tafi ɗakin ka to menene kifi mata ta ce kokin manta amma nan fa gidan momi ne ba gidan mahir ba to bari na ɗauko ki ɗin mota ta sai mu je can gidan nawa kin ga dama a gyara yake tsaf shigo ki kawai yake jira wai kai me yasa kake haka ta furta cikin shagwaba yau alhamdulillah dama na daɗe ban ga wannan shagwabar ba dan yi ido tana shirin yin magana sai ga mummy ta fito amalkin warware kenan eh mummy ta furta a sanye tana sakin dan murmushi mummy labari fa za ta bani nace mu je daki na wai kunya ki take ji na faɗa mata to menene ai ita mata ta ci. amal baki ta rufe da hannun tarsa inda za ta tsoma ranta dan kunya mummy murmushi ta sanan ta ce banda abin kamar ai anan ma za ta iya baka labarin ko to ai kin ganin falo ne za a iya yin baki sai ta gici mun fi cewa ta labarin na da tsayi mummy ni dai ban faɗa ba amal ta furta tana hararan mahir ta yadda mummy ba za ta gane ba kuma me kin ga hararata take kuma ma ina matsayin mijinta ai ta karyata ni don dai ban yarda da abin da ka faɗa ba ina bayan yata mummy ta furta gami da miƙewa ta babbala to mu je mana ban zuwa ta tana murgwada baki umarni ya baki ba shawara ba kuma a matsayina na mijinki dole ki bi kallon shi ta ga ya haɗe fuska da ya ta sannan ta ce wallahi fushin ko kyau bai maka ba murmushi yayi kin gani ina serious bana so ki daga saka dariya tashi mu je ba wasa nake ba to ni kam zan je ne kawai saboda na zaɓi in faɗa maka komai ai ko da baki zaku ba dole ki bi umarni na igiya uku ce daura ramtawa akan ki murmushi kawai dai yi gaba ta bishi a baya suna shiga ta fara wigi wigi tana kallon ko ina kallon ta yace wurin naki dai ba kazami ne. kin gani ɗaki na neat ba mutum da za ta gyara ɗaki kamar haka ka ji ka da wata magana to haka ake gyaran gadon kuma ga yadda ka ajiye plus karasawa ta ta gyara sannan ta dago daga ya kure ta da har da hannayensa a girji na ga ka kura min ido ta furta tana zumbura baki karasuwa ya gaban ta ya saka hannayen sa bisa kugunta komai naki birge ne yake biyutin biyuti ƙwayar idan ta soke kasa da ki kalle ni girgiza kai ta alama a to amma da haƙura min ido kike jiya wata tana ƙoƙarin barin gurin ya rungumo ta jikinsa tafukan hannu ta yi amfani da su wajen rufe fuskar ta gaba ɗaya ina son ki amal ina matuƙar ƙaunar ki ya furta a sanye sannan ya jawo ta ya zauna a gefen gado shi ma ya zauna kusa da ita faɗa mu shiru ta yi bata ce komai ba ko kin zama kurma ne kai ta ɗaga alama i e. yanzu ya za a yi kenan hannun da ta baza alamar ba ta sani ba ok ina ganin kamar ina da wani ƙarfi bari kawai na dauko sai na kankare makogara ina miƙewa ta rigo shi ya dawo ya zauna beauty ta furta a sanye sannan ta fara wasa da yatsun hannunta hannayen ya rigo suka a cikin nasa hannun sannan ya ce amal ban taɓa tunanin zan mallake ki ba na so ki tun lokacin da baki da wayo na fara son ki a lokacin da ni ma ban san menene so ba na jure sosai da na kasa bayyana wa ko nuna wata alama da za ki gane ina son ki hannun ta ya daga ya dora bisa kirjinsa na san kidan yadda zuciya ta ke bugawa a kanki ko kallon shi da hawaye suka zubo daga idanunta ta suka hannu ta goge ina jin fiye da yadda kake ji ba san wani irin so nake yi maka ba amma ni na san ina son ka ban san ki daga ɗaukar da a na. kallon shi dai sanar ta girgiza kai in ina da yadda zan yi dan ganin na magance matsalarka to tabbas zan yi fiye da abin da na yi a yanzu amal tabbas kina so na a yanzu kuma na ƙara yadda da hakan ɗari bisa ɗari ina fata rayuwar ta ɗore har abada ni ne nake son zama mahaɗin rayuwar ki ba jafar ba kishin ne motsa eh mana dan me ba za ta ce ni ba bayan ni na taso tare da ke shi fa daga baya ya san ki kin ga ko inda wanda za a kira mu hadin rayuwa amal to ai mahir ne ki ni fa da tana faɗa da da a ce na ganta wallahi sai na saka sanda na kwade ta da sosai amal tana kallon sai inda yake nuna ya ji zafin maganar yanzu dai duk ba wannan ba ina kamar ina nur ba wani kamar ki tambaya ba me zan tambaya ya rayuwar kasance bayan ki ina mama ina rahina to ya ita rahina na ganta kuma na ga tsoro na take idan ta gama tsoron sai ta dawo yanzu dai ina mama na je gidan a kulle to ai gidan da kika sani ba shi take ba a yanzu ban gane ba mama dai ta yi aure so ba ta wannan gidan yanzu aure kuma eh to ina baba baba yana nan mana ya furta a sarganye kallon shi ta yi ta ɗanyi murmushi ba komai bane idan ka ce min baba baya tare da mama ina ji daɗin hakan ma kawar da magana yi da faɗin bayan tafiya ki da shekara ɗaya na samu lafiya na sha wahala sosai amal na sani kuma bana yi wani fatan irin wannan jinya ko kuma ina fatan Allah ya ƙara maka lafiya amin beauty na shiru ne dan biyo baya kafin ya ce beauty na shiru ta bata amsa ba shi ma bai damu ba kawai ci gaba da cewa ina matuƙar kauni ki fiye da tunanin duk wani mai tunani duk da kin sani amma zan yi tunana ta miki har abada na san kina so na amma ina so ki ƙara da wanda yake min domin a yanzu bani da wani abokin da ya wuce ke matata kuma alƙawari na ɗauka na daina abota na daina yadda da kowa kuma me zan yi zan nemi shawarar matata domin ita ce abokiyar rayuwata A jiya zuciya ya sannan ya ci gaba da cewa bayan na samu lafiya na dawo kamar bai zo ba. Ta ce komai na ma'aikata na muka a hannunsa. A tunani na kamar zai adana dukiyar mu'amal amma sai na dawo na tarar ya lalata komai sun ciwo bashi har na biliyan biyu. Ko ban san ma me suka yi da shi ba kuma da sauran ma'aikata suka ci. Sannan akwai wani kwantar da na taɓa faɗa miki kamfani ya samu ran da kika fara zuwa mu To shi ma sun lalata shi sun cinye kuɗin. To bayan na warke na karanta leta ɗinki da kika ce idan kin tafi ba dawowa za ba. kuma kin sadaukar da rayuwarki gare ni sannan kada na ƙara yadda da kowa so don samu lafiya sai kawai muka zama mu a Kano dama muna da gida a can mummy bata faɗa kowa ta dawo ba dama Airtel ne da ita su ba za a gane ba sai da ni wata uku da samun sauki sannan muka dawo Kaduna kamar yana kira ya duba ni amma dai ana daɗewa kan ya kira amal ranar da na naje ma'aikata na tarar da wannan barnar saboda da karfi na naje wallahi kamar turuwa yayi a kashe ni kin san waye ya faɗa mu girgiza kai ta alama a'a nur shi bata ce komai ba shi kuma ya ci gaba da cewa amal ban taɓa tunanin haka kamar yake ba abokina ne tun na yarinta in wani ya faɗa min cewa zai ci amana ta ba zan yarda ba kuma abin haushin ba wai da sali suka haɗa baki ƙaramin ma'aikaci ya ɗauki babban ofis ya bashi duk suka canza wa ma'aikata a ofis wanda suka cancanta duk an mayar da su ƙasa ita dole da ta san wasu abubuwan sai suke mata barazana idan ta fallasa su za su halaka ta to da yake duk ta da murya bari ya ce shara ake masa na ba bashi wata ɗaya da shi da salis din na ce su dawo da duk wasu kuɗaɗe da suka san sun ci sannan na ba su takardar kora kamfani sun mayar da shi shiya kamfani da kirna cire sai da muka yi asarar dukiya mai yawa kafin farfado da kamfani yau shekara biyar amma da kiran iya bada dubu ɗari takwas shi salis ɗin ne ma aka samu biliyan ɗaya da rabi a hannunsa amma ban san me kamar da wannan maƙudan kuɗin ba a shekaru da basu fi biyu ba yanzu shi kamar ɗin yana ina Shi ya bai ce komai ba na ji kayan shiru yana nan amma yanzu ba ma tare ko da kuna tare nisa raba ku ta faɗa tana haɗe rai ki ma kin san wani abu daga makircin da ya mu na san komai beauty amma me yasa baki faɗa min ba babu halin na faɗa maka domin lokacin baka da lafiya me kika sani game da kamar? nan ne aje zuciya ta suke sannan tace shi shine yi maka asiri Mikiwa mai da ya saboda tsananin firgicin da ya shiga ita ma Mikiwa ta fara yawo a ɗakin tare da faɗin Kamar da Salisu su ne suka maka asiri a inda suka yi asirin suka ba wata tsabibi aljanna da ta daɗe da kwanciya jininka domin a inda suka ajiye asirin ana so a taso da aljanna domin aiki da ita ta daɗe da kwanciya shekara da shekaru to sun kasa samun da zai tashe ta ta yi aiki domin akwai wani babban tsafi da suke san su ana cikin wani abin sai gashi sun je yi maka asirin da zaka bi duniya saboda kawai dukiyar da kuke da ita suna so su hau kai su zauna to da aka bayar da jinin sai ta ce tana son har gangan jikinka ma'ana bayan ta tsotse jinin jikinka sai ta rika sarrafa gangan jikinta ta koma dai a matsayinka amma kuma ba kai bane to ni kuma akwai wata aljana wadda kuka ji muryarta sunanta Aisha ma'aniya ake ce mata musulma aljana ce ni da Jafar take zuwa mana cikin mafarki kuma daga baya muka fara ganin ta a zahiri ma to ita ta faɗa mu kuma ta nuna min kamar da Salisu suna kokarin kashe yaya mafus shine ma ce kan na bari ya je office a ranar ni kuma ina Nijar sai kawai na faɗa wa Rahina ita ma bata san me yake faruwa ba na ce dai ta yi yanda za ta yi ta hana mafi zuwa ofis a ranar beauty beauty kina nufin kamar kashe ne so yayi eh kuma yayi hakan ne saboda ni da kuma dukiyar ka amma dukiyar da ita ce makasudin ke kuma kai da gida alama eh sannan tace ban taɓa tunanin zan rayu ba amma tana da na karya asirin na suka a raina ka samu lafiya domin ni dai na san na yi aikin daidai amma ya aka kuka ji da Jafar beauty Jafar ya yi min halarci aniya ta faɗa masa cewa aikin da za a yi yana da haɗari so shi kuma ce ba zai bar ni tafi ni kadai ba Na yi nayi kada ya bi ni amma ya ce ba zai yiwu ba domin ta faɗa masa baiwa ta da tashi idan suka haɗu guri guda za su iya ba mu karfin da za mu iya karya asirin domin ko ita aniya karfin da ba zai iya shigar da ita wannan gida ba sai dai kawai ta faɗa mana komai kaga gidan kuwa duk yana da ƙura ga kasusuwan mutane duk sun zama ƙwarangwal shekara hamsin gidan ba a shiga duk wanda ya shiga ma baya fitowa to wannan ƙwarangwal ɗin ina jin waɗanda suka yi shiga ne amma ya aka yi suka malha suka asiri a gidan ba a gidan suka yi ba an dai kai shi gidan ne kuma aljanu ne suka kai shi ba mutane ba amma amal irin wannan gida kika kai kanki to ba gashi nan na fito ba ai bukata ta biya ban yadda ki kare yin wannan gangancin ba ko da ina gaban mutuwa ganin ki a kusa da ni fi min komai amal sannan sai na ji dalilin da ya saka kike da wata baiwar da dole sai an saka Jafar a cikin ta ba Mahira ba ta kowa ya dawo sai ta dadi na jin nan bashin sa a fuskar ta dole zamu je yi wa Jafar godiya domin yayi halacci yayi abin da ba kowa zai iya ba amma amal ni kishi na a ce Jafar ba ni ba zan nemo gaskiya kuma zan je ga Kamal in faɗa masa ikon Allah ya fi asiri tasiri sannan kuma ido ya kura mata ya ƙara haɗira yana ta na koyi zafin kishi akan ki biyutin biyuti. ina gama faɗa ya fice a fasashe ban ɗakin har za ta zauna kawai ta fasa ita ma ta fita a falo ta tar da shi zaune kusa da mumi tana zuwa ta zauna ƙasa kan amal ta shi zauna kan kujera mumi ta furta cikin kulawa Amal miƙewa ta ta zauna kan kujera, ta ɗan sa da kallon Mahir kawai daga san haɗa ido. Mumi bakin ce ni mijin Amal ba ne? Murmushi ta sanan ta ce, haka ne Mahir. kuma mummy ta yani da nake mijinta za a ce wanne ma haɗin rayuwarta mummy ni ne kaɗai ba wani mahir kana da rigima mummy ta faɗa tana dafa kan shi mummy jafar ya yi namijin kokari mutum ne da ba zan manta da shi ba amma dai gaskiya babu wani mahaɗin rayuwar amal face ne amal miƙewa ta fita farfajiya gidan shi ma da sauri ya miƙe mummy na kafa kamar ran amal a ɓace bara na je na jiyo ko menene to a dawo lafiya Ina fita mummy ta yi murmushi ta ce, "Mahir kenan, kana son amal da yawa, Allah dai ya bar ku tare." Bai ganta ba, don haka ya fara laliban inda zai hango ta. Karumfa ya hango ta zaune ta kiba kanta akan tebul ɗin. Da sun ya karasa gabanta, ta ja kujera ya zauna kusa da ita tare da dago kanta. Hannu ta sa ta fara goge hawaye kafin ta ɗan yi murmushi. Beauty na, hawaye na gani a idanunki me nayi miki? Babu komai, ta faɗa tana ƙara goge hawaye. Ba a yin kuka babu dalili, dan Allah ki faɗa min. A jiya zuciya ta soke sannan ta kalle shi, shi ma ita yake kallo. Beauty, ina kuka ne saboda ganin irin sanda kake mu, kuma gashi ni ba da abin da zan biya ka. Kauna ya furta kai tsaye kallon shi dai shi ma ita yake kallo kafin ya ci gaba da cewa da kauna zaki biya ni kuma kin biya ni amal ina matuƙar ki da kalmomi ba za su iya wasafa shi ba na kasa biyan ka ta ƙara fashewa da kuka shi kuma ya mota ta jikinsa bai ma damu da ma'aikatan gidan da suke ta zirga-zirga ba hannu ya saka yana goge mata hawayen ita kuma ta ƙara kwantar da kanta a jikinsa tana ta sheka kuka amal dan Allah stop it bana son hawayen ki ko kaɗan farin cikin ki kawai nake bukata zainu ya ta daga jikinsa sannan ta ce kai na ciwo ina bukatar na huta oke to mu je ki kwanta ba ta danka shi ba kawai ta miƙe ta wuce shi kuma yau bayan ta tana shiga ya ce amla ki je ɗaki na ki kwanta mana ɗakin momi zan je to ai momi tana ɗakin nata kawai mu je ɗaki na ki kwanta jiwa ta ta kalle shi idan da sun yi jajar dan Allah ka jale ni yanda ta yi magana sirri ya dan tsorata amma dai dake shi to ya sa ya ga gudun ruwanta kawai ga ta wuce ɗakin nasa shi kuma ya bi ta a baya tana shiga ɗakin nasa ta kwanta kan sofa ta da rufe idanunta kan kujerar da ke ɗakin ya zauna yana kallon ta State Shi da Baba Halliru da kuma Baba Rabi'u suka je Katsina. An samu tarban mutunci kafin su faɗi duk abubuwan da suka faru. Sai dai ba su faɗa musu cewa Amal ya raka ba, kamar yadda shi ma bai faɗa musu ba. Kawai da ya ce ya faɗa tarkonsa ne ba tare da saninsa ba, a lokacin da ya je project aka tura shi daga gurin aiki. Zarina ko kusan sumewa ta da ta ganshi. shi, hankalin hankalinta ya matuƙar tashi ta juya da baya a razana tana faɗo. wallahi fatalwa ce sai da mumunta ta rike ta tace ta nutsu sannan ta samu nutsuwa ta sai ta kanta ki nutsu zarina. idan fatalwa ce ai shi kaɗai zaki gani ba tare da ƴan uwansa ba Dadin ta ne zauna da su baba halliru, shi kuma Jafar ya fito domin ya ba su damar tattaunawa. Ita ma Zarina ganin haka ya saka ta nufi inda yake haɗan tsuwar ce, tana ƙarasawa ta soke kanta ta da saka hannu tana goge idanunta da suke zubda hawaye. Kaduna State Ganin ta yi bacci mike yana murmushi ya ce, Beauty beauty ba dai rigima ba, ina ƙaunar ki sosai, Allah ya bambinki har tsawon rayuwata. Fita ya gami da jan ƙofa. A falo ya ci karo da mumi da Rahina zaune, shi ma kujera ya samu ya zauna. Ina amal take, mumi ta tambaya idanunta a kan shi. ni na kasa gane mata momi yanzu dai tana daki na hamma ta yi bacci ai dole ta yi bacci daga tafiya ta dawo fa amma ita dan warware ko yaya ne sai a hankali kai fa kafiya garaje Mumi ta furta tana kallon shi shi kuma ya dan yi murmushi yana so sakai Mumi ina nan sai ta tashi eh to shikenan tunda amal din ma idan ta tashi za ta so ganin ka a kusa da ita murmushi kawai yayi katsina state kinan da sai dai in dawo kawai in jikin ya aure ko ta kasa dagowa ta kalle shi shi kuma ya ci gaba da cewa kin min adalci kuwa ka yi haƙuri je shekara biyar ba kwana biyar ba ce ni na yi tunanin ka rasu fa shi kuma wanda zan aura ma haɗa mu akai dan ana ta cewa ne ya aure na ƙi ne aka haɗa mu yanzu kuma sai gashi na dawo kuma kin san dai akwai igiya uku tawa a kanki kai ta gida sanan ta dago ta kalle shi ta ce amma menene yake faruwa je a je zuciya ya soke sanan ya ce ni dai kwana biyar na san na yi. amma da mutukan mamaki a ce kwanakin nan sun juye sun zama shekaru ci da sha da kuma ƙara girma ba wanda muka yi musamman ma abinci ni dai ban ci batun da na shiga wannan gida ni kai abin har yanzu yana matuƙar bani mamaki ni har tsafi yanzu ba abin da yake bani mamaki don ba abin da ba za su iya ba sai dai kawai dole ne mu tashi tsaye don ganin mun yaƙi wannan abin magana ke gaskiya ce insha Allah za mu dage da addu'a zai yi magana kenan aka buɗe gate mota ta shigo ganin zarina ta fita da ganin mota ya saka jafar mabin motar da ido wai wannan din daga kamar kirudi shi ne wanda zan aura murmushi kawai yayi ina fitowa daga motar ya haɗe rai ya taho ga dangaren gurin su yana zuwa jafar ya mika masa hannu sai ya ƙi karba waye wannan ya tambaya na kallon zarina jafar ne jafar ya tambaya dan tsoraci bayan ya rasu me ya dawo da shi jafar bai rasu babba ta furta a sanyayi to amma kaka ka shiga ciki sai fi magana da dadi yana ciki bai kara magana ba kawai kalli jafar ya wuce alhamdulillah to haɗin tsakar gida biya guri mu kwana ana mu kasance da ku a gobe da yadda Allah inda zan kawo kashi na 28 ku ci kasancewa ta tsakar gida ku ci wallahi kuma na ra'ayin ku tambaya cin yara korafi ko yabawa haka zalika